kafa ce allati tashtaddu fiha naz'atun nasraniyya wanda tuzgar kiristanci ya yi tsanani a gare su ma'ana kafashen kiristoci fal aqalliyatul muslima mutane kaɗan musulmai fiha makahuratu yanzu musulmi a Enugu musulmi a akwai ai ka Allah shai sai kaga kafiri a Kano ya fi walwala da musulmin da ke can Kama an saka mota a koroka shi ma kana ganin kila ko bana za a koroka a ko baɗi za a koroku zaman dai ɗanɗar kuke wurin Mahadumatul hukuki an danne musu haƙoƙa mubtahidatun min ajali diniha shi isa na ni da wannan shawara ba zan daina ba da ita ba yana da kyau a ce ko karatu kai to in ka tashi ba hidiman ƙasa ka kai azarin ka tafi ƙasashen nan ka je kai a can tun da ka ga ka da hujja ka a matsayin ɗan gwamnati kaga ba za a za ka samu sauƙin shiga ba matsayin ka je kana ɗan kasuwa ba ko ciza ne ta kai ka akwai wahala amma nan duk iya inda ake ba da masauki za a ba ku da duk inda ka tsaya ka yi karatu tsab abin da ke fama ciki to in ka dawo nan gida za ka darajanta addini za ka darajanta masu addini tunda kaga can inda ake ci mutunci ba zai yi ba wa'annan mutane ka ɗauke su kai ka sa su a ka can kaga inda ake eh, eh, nan nan fa ma fa kusa kusa ba wai da nisa ba sai an ne ce maka ɗebe ƙasa bi ƙasan nan son suna ka son suna sai ce ya kaji ba ta yi kama da ta Kano ba saboda duk bahaushe Kano ne duk bahaushe mai yin hausan gaje duk inda kaje ba Kano ne kai mai wuri ne nan ina ne Sokoto ne ina ne dama Kano ta yi kamata ta Kano sai a to ka koma gida Nan ba garin ku ba ne ba ka zo ka ci arziki ne suna yi mana irin wannan abu sama da shekara hamsin da ta wuce. Sanda su muka yi ma suna yi. Eh? I ba eh, mu san duniyan ba, ba mu san ku, ba mu san abin da kida humai muke. Da taɓa yi wani mutum wani magana ma da wurin nan, bala ka sai kyalkyale da dariya ce min, ai kaga nan duniya ta san cewa mu ne masu adalci, su kuma sokaye ne. Na ce, kullum kayan mu na tafiya wurin su, kullum kayan mu na tafiya wurin su, har yanzu mu ne gaba. Duk wani inji da aka ma an ɗauke shi a mai da shi can. ba su ka gina gidan ba ba su ne ba kuma a ce ba asalin nan wurin yadda ka san tudun wada haka yake wurin yadda ka san tudun wada ka zo inda ka zo mudi ne audu wane ne haka ike so ne amma yanzu wurin ya koma sai ka ɗauka kamar can kana garin su ne tun da ko sha'awa ai ba za ka san gida cin gari kai sha'awa ka koma cin gari ba <laughs> ko kyauta aka ka. a je zo ka koma ce ga wani wani kangon gidan mu kaza kaza kaza mara na gidan gidanka yayin ma dan ka bar wa yara nan kai ka koma ce. ka a yaran da su koma ce, amma ba ni ba ni ne ba a Ni ba shi shiga can sosai ba amma ƙanshi da na shaƙa ko ɗoyin da na shaƙe shi na ce kai bai da kyau su ballo ne suka je kaje nan haka din kaje nan haka eh duk abin da ka faɗi ka ba haka don ba ma za a yadda ba ne hmm? wajen wajen yan abin nan masu hmm. to wallahi kifar ma'aikatan ma'aikatan Ya nace eh, a ah, ma'aikata ce kifarwa ko kuwa da aiki kaɗin ma da komai nan shi na kuma ne na faɗa don me za a yi musu wulaƙanci don me za a yi musu kaza don me ba a yi musu ba ma ba ba su biya ba to a ni ai abin da ke cewa tun da garin ɗaya ne mu ma mu je mu gani mana mu ma ka gana sai mu san abun yi ai ba su ba ne su ba yan falo ne ba kiyon falo ne fa dan falo ne zai tsina ma su ne ai kuɗi ne su ake ɗauka a kai kujerar da tsiya ba a ba su Hmm. Hmm. mugo gari guda za ka je ka tare yanzu wanda yake ce zo idan garin sa san tan yazo ga cikin gari inda abin ya koma yana da mutanen mu ma ba zuciyar da za a saya din amma ban da ba za ka ba inda muna da zuciyar sayan harka Najeriya ai lauyoyi ne. Baba, ko yanzu aka sai ga fili malam ɓace shi za'a yi. Ko an sai ga fili yanzu malam an saya wani ya je ya saya ya saya mana wala ɓace shi za'a yi. Mutanen nan nan ba za su yi faɗa a kan filin ba. Ba za su tsaya su tsaya a gyara ba har a samu kuɗin gyara nan ma mun gyara balle can. Ai can ka ba da kuɗi ana ka ba da kuɗi a banza. <coughs> Lamarin dai sai ce ta likita na na ce ce hausa babu ke ba zai gyaru ba ce alkur'ani zai gyara shi mai ina yawwa Yeah. sosai da ake mu da bamu da ID card din sai dai ID a plato an sha nuna min ka plato daga nan inda ga Hausa amma kana shiga can ciki duk inda kai shiga cikin cikin wannan kabilu malan haka ne anoman ga gongona yanzu Jimeta an Yola a an nuna mana wannan dazuzzuwan mu wajen wajen ba kwaron ba menene tin ɗin nan da ina ne wanda take har cikin dajin mun yi shi shiga gashi za ka je ka je anniya ka gaishe ta Ita ce maka kai amma fa kai kana da hankali ta kana da hankali ba irin irin mutanen ku ba marasa hankali to amma kai ma mai hankalin yaushe za ka tafi gida ka san tsanan ba garin ku bane in ka gama cizanin ka yaushe za ka tafi kaga ba za ka zauna nan ba fa nan ba garin ku bane ba ba ma wani can cike na shiga ba kusa kusa na ni ba zan iya ɗauka wani wulaƙanci ba mun da wayannan ko kun tsaya kun yi faɗa da su kun an jima can za ka samu jama'an ka nan za ka samu jama'an ku nan ku kuna iya ku faɗa kuna fara faɗa duk wanda ya zo dama zai tsaya kan bai ma bincike mai hada ku Mm. ba sai ka zan tsaye ba ba sai ka zan tsaye ba to ai isa nake so kwanta su je su gani kaga nan gaba su zama shugabanni hmm? za su zama shugabanni nan gaba to ka ku an so shi anal aqalli a tsare mana namu anal aqalli ba za a basu maganan addini su a wannan to a yanzu ana iya fifita nyamuri akan ka a kauyen ku wannan mutumin kirki ran nan fa ka ya bayar kullum ije gida zai zo min da manja in aka ba shi manja aishi shi kana yi duk abin da za yi. To ma me ga kasa yawa? Hmm? A masa da rumfa? Sun ga da aka ba rumfa yi ke sayar da ita ko. Eh? Fala kalliyatul muslima fiha makahura. Mahazuba. Me hazamu an danne mata haƙƙinta a haƙoƙi. mutahidatun ana turguna mata min ajali diniha la tajidu ayyata musawa ba ta samu wani musawati su ce magana musawati to su sa ma fara wannan maganan da sun san sun san me yake shi ne malam yake ce ni na mamaki ma ce su faɗi wannan maganan bainaha wa bainal aktariyya an sabaniya. في كل المجالات الدكان فقاجي وبعض الأقليات المسلمة في في بعض البلدان النصرانية كودا غونا نافاويا يعني كودو بوانا ديا يسامو عبد الله بومي يدسونا هون با با مانغو ديا يسامو غرغو نيفا أما ديا يسامو ري كما قاك أبي لو مولي ما ما في أنشي دو مسلمين amma sai da aka nemi ai masa sharri da aka rasa inda za a bullo masa gurgu ne fa sai aka ce ai fulani yake tarawa makarantar shi da yi fulani ne malaman ne fa suka faɗi wannan kaga tunda yana tarawa fulani wa yasa abin da zai haifar nan gaba to su an je in suka je an can makarantu a musu wulakanci to ga dan uwansu ba fulani ya kafa in suka zo sun yi laifi in sun yi laifi nan fa ne fa fulato ba wani wuri ne ba gurgu laye gurgu ina jin sojoji ne suka sama masa wurin fa sai da sojoji suka saba baki ya samo malaman nan suka kwace ya sake ginawa suka a na uku ne fa da gina suka tashi za su kwace aka aka yi rikice suka ce ma sun kwace je ya samu sojoji da ke musu kai dan da gashi gashi gashi a ina aka yi maka haka mu je aka bincika aka bincika suka je suka gan bincika suka je to wallahi ga shi nan yanzu an rusa masa don haka nan ka zo ka sake ginawa mu ga shege da zai rusa kuma ina zuwa zai gina din sai ka ga Allah ya gina masa wurin din wallahi ma abun mamaki gudu Allah ya sake gina masa wurin din malam suka zagaya suka bi komanda yake komai aka yi maka zo ka faɗa mana kuma duk wanda ya sake rusawa wannan wannan gurbu sa to idan Najeriya ne shi ma wannan abdullahi kun san shi an yake min hadal kubairi to to an ya kame tsammanin karfa lakasan bai yi furido alayya ta gairu asma'i asma'i hal islamiyya wanda ta sai ka canza su maka musulmi fa'inar musawatu mudda'atu aina za a tsaya Eh? Kanta a ce abin ta ya kamata wanda suka je kasu kasuwa suka je bautan ƙasa ya kamata su canza.